sai ya soka dan ya ce hatta uhibbu idan ko Allah ya so bawa sai ba shi kariya ta waɗannan gabbai to kuma banda wannan sai Allah ya ce wala in sa'alani la utiyanna idan ya roke ni abinda duk ya roke ni kuma zan ba shi wala in sa'azani la uizanna idan kuma ya nemi kariya da tsaro na in kare shi daga sharrin wani abu mai sharri to zan kare shi dan zan ba shi kariya zan ba shi tsaro to kaga wannan ba karamin abu bane ba me zai tabbatar maka da wannan bauta da hanyar sauke farallan da ke kanka da kuma bin bayan hakan da na fulfili sai gadar maka da kaunar ubangiji wadda wannan kaunar za ta gadar maka da wannan amfanin ubangiji ta ala ya kare kai baka tsaro ta waɗannan kafofi naka da aka ambata cikin hadisi ayyuhal ikhwa أيها الإخوة لعله من المناسب أن أذكر موقفا ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره حول قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه كثيرا ما ندعو يا أحبتي في الله ندعو الله جل وعلا ندعو الله أن يحفظنا ويحمينا وما إلى ذلك ولكن يا أحبتي في الله قد لا يستجيب الله جل وعلا لدعائنا لأسباب كثيرة ومن هذه الأسباب قد نكون قد فرطنا في حق الله جل وعلا في حالة الرخاء فلما جاءت حالة الشدة واحتجنا إلى الله جل وعلا لأنها لأننا أضعنا حق الله أضاعنا الله ولأننا لم نصدق مع الله جل وعلا تركنا الله جل وعلا عند حاجتنا يقول ابن كثير لما تكلم حول هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه يقول كان أحد الصالحين العارفين بالله جل وعلا حمارا في بغداد صاحب حمار يكري هذا الحمار يؤجله لمن يريد أن يسير عليه أو يحمل عليه فأتاه أحد الرجال يريد أن يستأجر منه هذا الحمار يحمله عليه فيذهب به إلى ذلك المكان الفلاني وكان صاحب الحمار رجلا صالحا كما قلت يقول فسرت أنا وإياه يقول فلما قطعنا شوطا من الطريق أخذ يخلف علي الطريق يمنة ويسرى مع أني أعرف المكان الذي يريد يقول حتى نزلنا في بطن وادي في مكان منخفض فيقول فلما نزلت فرأيت فإذا هناك كثير من القتلى فقال لي هذا المستأجر هذا الذي يركب الحمار يقول كل ما ترى ها هنا من القتلى هم من قتلاي أنا الذي قتلته يقول آتي بهم إلى هنا ثم أسلب ما معهم من المال فأقتلهم يقول فأنت ستكون من أولئك القتلى يقول يقول هذا الرجل الصالح يقول فتوسل إلى هذا اللص وقاطع الطريق فقال له إن كنت تصر على هذا فخذ الحمار وما حمل ودعني قال لا لا بد أن أقتلك قال إذا ائذن لي بركعتين لعل الله عز وجل أن يختم لي في هذه الحياة في هاتين الركعتين فلجأ إلى الله عز وجل فأخذ يصلي فلما أخذ يصلي هذا هذا الرجل الصالح أخذ يصلي هاتين الركعتين ومن شدة الموقف لأن السيف فوق رأسه يريد قتله هذا القاطع قال نسيت القرآن كله من شدة الهول ومن شدة الموقف يقول وما تذكرت إلا قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيقول فأخذت أكرر هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيقول والله ما هي إلا لحظات حتى أتى ذلك الجواد عليه ذلك الفارس بيده تلك الحربة فيقول فرماها فإذا هي تصيب ذلك القاطع فقتله فيقول فأردت أن أوقفه فقلت من أنت يا رجل فقال أنا رسول أمن يجيب المضطر إذا دعاه أيها الإخوة في الله هذا الرجل عرف الله فعرفه حفظ الله فحفظه عرف, عرف الله في الرخاء فعرفه في الشدة وهذه وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة مالك سوى إلى دقتكم مدريا أو أن زنتينا مدكو وتونو لديك ما تمسريا دم توقع إبرا دكما إذنا وتو أبندا أبنجي تعالى فلا أتكي للتافن صا عندك سوى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض wato wake an sawa wanda yake cikin tsanani yayin ya yaye dukkan wani mummunan abu sannan ya mayar da ku mamaya a bankasa ba mu yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan aya na nuna dukkan wanda yake cikin tsanani ubangiji ta'ala zai yaye masa idan ya kiraye shi ce amma babu mamaki a halin yanzu da yawan mu mu yi tura kuma ubangiji bai ansa mana ba Ya ce to kila wannan an samu cikas ne daga mu karan kawo na mu ba Allah ne ya saba alƙawarin sa ba mai yiwa lokacin da muke cikin walwala da jin daɗi da wadata mun saba ma ubangiji da haka idan an zo cikin tsarni mun kiraye shi ba zai an mana ba inda a ce lokacin da muke cikin walwala da jin daɗi da wadata mun yi masa biyayya to ba zai manta da mu ba lokacin da ake cikin tsanani. tunda manzo Allah ya bada ka'ida ta'arraf ila Allah sirraka ya arifka fi shidda yace to abinda ba zan manta da shi ba kuma nake gani ya kamata in faɗakar da ku abinda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a karkashin tafsirin wannan aya da ke cikin suratul namli amma yujibul mudarra idza da'a al-imam ibn kathir ya ambaci kissar wani mutum mazaunin garin bagadad yana da daki ya dogara ne wajen neman kuɗinsa wajen bayar da hayar jakin ka yi aiki da shi a yi ne ka zo ka biya shi gurgurdai da kuka yi yarjejeniya ko kuma ya ɗaukar maka kaya a ya kai maka wani wuri ka biya shi to sai wani mutum ya zo ya nemi hayar wannan jaki a wurinsa cewa zai hau su je wuri kaza sannan kuma ya dawo da jakinsa kuma ya bashi kuɗi su tafi ya ambaci wajen da yake so suka tafi abu dama abu hagu abu wannan kuri abu wannan dangare abu wannan tudu har suka fita bayan gari suka samu kansu a wajen wani wadi wani fili da ke tsakanin dutse da dutse ga ciyayi a wajen suna zuwa suka tsaya a wajen sai gawo gawawaki a wajen da yawa sai wannan mutum yace kaga waɗannan gawawakin yace eh na gan su yace to duk wata gawa da gani a nan ni na kashe ta dan ni dan fashi ne nan nake zuwa da mutane in yaudare su in kawo su nan in kwace duke su in kashe su kuma in je cikin gari in sake kawo wani abinda wannan ke nufi kai ma ka fada a miyo yace saboda haka kai ma yanzu abin da ke jiran ka kenan yace bawan Allah na haƙura da jakin ka kyale nan goma gari da laida yace ba zai yiwu ba ai sai na kace kai da na kace saura yace to tunda ka ce sai ka kace ni ka ba ni izinin in yi raka'a biyu a matsayin sallar nafila mai yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mun a sanadiyya su in sun zama sune karshen aiki na da na tuka ne yace to ya ba ki izini yayi ya tashi zai sallah saboda tsoro na cewa za a kai shi dukkan wata aya da cikin alqur'ani kamar an dauke wuta ya rasa aya ɗaya kawai ya tuno ita ce faɗin Allah ta'ala amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su banda ita bai tana da wata aya ba ko suratul fatiha ya manta kawai sai ya gaba da amman yujibul mutarra idza da'a amman yujibul mutarra idza da'a kaga zai tsawaita sallar amma kuma kalmar ɗaya ce yana cikin haka yace sai ga wani mutum akan doki asu kwane da maki a hannunsa yana zuwa sai jefa makin nan sai kirjin wannan tabbaci fashi ya kashe tabbacin fashin ya faɗi ya mutu wannan bawan Allah ya tsire shi ce kai bawan Allah daga ina kake yace ni da kadan amman yajibul mutarra idza da'ahu ne to a nan gurin al-imam ibn kasir ke nuna yadda ma'anar ayar ta gaskatu akan wannan bawa cewa matukar mutum yana cikin tsanani yana cikin halin kakanuka yi to idan roki Allah Allah zai ansa masa sai dai saura da me ya zanto cewa dama lokacin da kake cikin yalwa kuma kana bautar ubangiji sannan ya zanto cewa abinda ka furta da bakinka ka gaskata tsakaninka da Allah haka kake nufi dan idan aka samu tarayya tsakanin zuciya da baki to wannan shine abin da ke tabbatar da tasirin addu'a أيها الإخوة وإن من حياة هذه النفس ومن تزكيتها مع الله جل وعلا صدق اللجوء مع الله جل وعلا صدق اللجوء إذا أردت أن تلجأ إلى الله عز وجل فعليك أن تصدق بهذا اللجوء إذا أردت أن تطلب من الله جل وعلا شيئا فعليك أن تكون صادقا في هذا الطلب ولذلك يا إخوتي في الله بعضنا للأسف الشديد إذا أراد مالا مثلا أو أراد وظيفة أو أراد رزقا أيا كان هذا الرزق تجده يطرق كل باب عدا باب الله جل وعلا يتجه إلى فلان وعلان من الناس يستشفع بهم فيسألهم وتجده أنه لا يسأل الله جل وعلا وربما إذا سأل الله جل وعلا فهو غير صادق في هذا السؤال وهو غير متيقن أن علام الغيوب جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده رزق من في السماوات والأرض ربما لا يتيقن في هذه الأشياء ولذلك إخوتي في الله علينا أن نكون صادقين عندما نلجأ إلى الله جل وعلا ولعلي أعود على ما ذكرت فقلت تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة بإذن الله تعالى ومن الطرائف ما يذكر يا إخوتي في الله عن الحجاج بن يوسف الثقفي لما تولى العراق آه، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي كان شديدا وكان سليطا فيقال أنه ذهب إلى مكة في يوم من الأيام فوجد أعمى متعلقا بأستار الكعبة الحجاج كان يطوف فوجد هذا الأعمى متعلقا بأستار الكعبة وكان يسأل الله أن يرد عليه بصره فقال له الحجاج كم لك من يوم وأن تدعو الله أن يرد عليك بصرك قال الآن لي عشرة أيام وأنا أدعو الله عز وجل أن يرد علي بصري وما رد علي بصري فقال له الحجاج إذا أتيت من الغد سآتي غدا وإذا أتيت ولم أجد أن الله جل وعلا رد عليك بصرك فسأقتلك فهذا الأعمى خاف من هذا الكلام لأن الحجاج إذا قال فعل بإذن الله تعالى ولكن يريد منه أن يكون صادقا في دعائه فأخذ هذا الأعمى يلتجئ إلى الله بجد وصدق وعزيمة ومن قلب فلما جاء من الغد فإذا بصره قد رجع عليه يقال هذا والله أعلم ولكن هذا من الطرائف أن أن بعضنا يا إخوتي في الله إذا أراد أن يسأل الله لا يسأله بصدق ولا يلجأ إليه بصدق فهذا الأعمى الذي جعله يرجع أو جعل بصره يرجع إليه بإذن الله تعالى أنه أخرج هذا الدعاء من قلبه ولجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص وأقول يا إخوتي في الله نحن بحاجة إلى هذا الأمر hatta bi idhnillah ta'ala nuzakki hadhihi an-nafs malai ce na daga cikin abin da ke taimakawa wajen tsarkake zuciya gaskiyar komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kake roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zanto kana da tsarkin zuciya kuma a zuciyarka da gaske kake gadan gadan ka fuskanci Allah da bukatarka wannan na da tasiri kwarai da gaske wajen ansa bukatar bawa ba a san mutum ya roki Allah da baka amma zuciyarsa ta gafala daga abin da bakinsa ke faɗa yayin da bakinka ke faɗin bukatar ka zuciyarka kuma ta fake a fadar ubangiji wannan babban abu ne da yake da tasiri matuka kwarai da gaske yace yana daga cikin waɗansu kisoshi na ban mamaki da ake hikaitowa kun san Hajjaj ibn Yusuf al-Sakafi wani sarki daga cikin sarakuna da aka yi a tarihi wanda yake da tsanani matuka da kuma azabtar da mutanen da suka saba masa kan ra'ayinsa ya je ka'aba sai ya tarar da wani dattijo makawo yana ta addu'a yana cewa ya ubangiji dawo mun da ido na in zama ina gani ya ubangiji dawo mun da ido na in zama ina gani sai ya tambaye shi sai kai dattijo tun yaushe kake roƙon Allah a nan gurin yace wallahi yau kwana goma ina ta roƙon Allah amma kaga har yanzu bai dawo mun da ido na ba sai ce to sai ka dage daga yau zuwa gobe domin gobe idan na dawo na same ka kana addu'a a nan gurin Allah bai dawo maka da idan ka babu abin da zai kashe ka sai hajjaj da zai iya aikata haka da haka dole tsohon da zai tsorata ya rikice ya rasa ya ita abin da hajjaj yake so so yake yi zuciyar wannan bawan Allah ta tattara a fadar Allah domin tara hankalin da zai cikin addu'a yayin da aka yi masa alƙawarin kisa ya ta bamban da wanda ya kwana goma da suka wuce baya wanda ba alkawari kisa yace bawan Allah nan sai ta karkare wajen addu'a fa ya tara hankalinsa gaba ɗaya da yana jin tsoron mutuwa اللهم رد علي بصري اللهم رد الي بصري Bi gushe bai na addu'a kafin gari ya waye idan sa ya dawo saboda ya gaskata niyyar su tsakaninsa da ubangiji sama da wanda ya ada wanda kuma dama hajjajin abin da ya so ya dora shi a kai bala ce aka ki ambatin kisar yace ko ma dai mai ta wannan dai cewa zuciya ta fake a wajen ubangiji ka roki Allah kana da sa rai da kuma yaqini dai ne daga cikin ababen da suke da tasiri da aka mutum ya yi irin waɗannan addu'o'i wajen neman ubangiji subhanahu wata'ala ya zaka ke zuciyarsa وأخيرا يا أحبتي في الله لعل من المناسب أن نذكر شيئا أو مما يزكي هذه النفس يرتقي بها مع الله جل وعلا أيها الإخوة في الله وهو من أمور العبادة ولكنه أمر خاص ألا وهو أعمال السر يا أحبتي في الله نعم أعمال السر بعضنا للأسف الشديد إذا نظرت إلى أعماله فهي ظاهرة شاهرة يراها الداني وربما القاصي يراها الناس ولكن يا إخوتي في الله قليل منا من يهتم بهذا الجانب وهو عمل السر ولذلك عليك أن يكون لك حظ من هذه الأعمال فإذا كانت أعمالك كلها ظاهرة فاتهم نفسك لأنه ربما تقع عياذا بالله تعالى في الرياء إذا لم يكن شيء لك شيء من أعمال السر وأعمال السر حقيقة هي مما يدل على إخلاص هذا العبد لله جل وعلا ولذا تذكرون معي حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله نسأل الله الكريم أن نكون منهم يا إخوتي في الله ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه خاليا لوحده ومع ذلك تفيض عيناه بالدمع لأنه تذكر الله فخاف عذابه ورجا جنته سبحانه وتعالى ومع ذلك تذرف هذه الدمعات من عينه ذلك الرجل نسأل الله أن نكون من أولئك وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة إخلاصه ومن شدة سره وذكر منهم ذلك الرجل الذي أراد أن يزني بنت عمه فلما وقع على فيها أو وقع معها كما يقع الرجل مع زوجته ذكرته بالله جل وعلا فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها لله جل وعلا خوفا من الله لا خوف من أحد مع أنه لا يراه أحد إذا يا إخوتي في الله أعمال السر الله الله وبها حتى وإن قلت لأنها أقول ثمرة هذه الأعمال وهي أصل هذه الأعمال بإذن الله تعالى وهي أقول مصداق الإخلاص مع الله جل وعلا malam ke cewa kila abin da zan cike muku zance da shi duk da shi ma zai iya shiga cikin jerin ibada da fadinta kamar da muka ambata a baya amma ke fantasta a yi magana a kansa yana da muhimmanci su ne ayyuka na ɓoye ayyukan ibada irin waɗanda suke na ɓoye yace da yawan mu mukan bayar da muhimmanci da ayyuka na bayyane wanda mutane ke iya gani su ba da shaida kai da yawan ma akan samu wanda baya da wani aiki sai aikin bayyane amma a ɓoye baya komai yace su ayyukan bayyane hatsarin da ke cikinsu shine akwai yiwuwar riya ta shiga cikin su amma ayyuka na ɓoye kuwa mutum ya fi daman ya fi samun tsarkake zuciya tsakaninsa da mahalicinsa da haka yake da matukar mahimmanci ya kasance mun baiwa ayyuka na ɓoye wani kaso na rayuwarmu a inda babu wanda ya san abin da muka yi sai mu sai mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala sai buga mana misali da waɗansu mutane da manzon Allah ya faɗi ɗaukaka su guda biyu daga ciki suna cikin mutum bakwai da za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah to waɗannan mutum biyu shine akwai na karshe na bakwai din wanda manzo Allah ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu wato da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai a inda babu kowa idanunsa suka malalar da hawaye saboda suna ubangiji saboda suna azabar Allah saboda suna ukubar ubangiji saboda suna shi kuma zunuban da yayi kaga babu wanda ya ganshi yana kuka ne da ikhlasi yace to kaga wannan ikhlasi ne ya gadar masa a tashi cikin mutane bakwai waɗanda za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah sannan kuma a cikin hadisin manzon Allah ya ambaci wani mutumin wanda yake da ikhlasi wajen sayar da dukiya ko sadaka yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da ya tashi bayar da sadaka ya koyi sadakar har ya zanto hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba kaiwa matuƙa wajen ɓoyewa kenan wajen aikin alkhairi sannan ya kawo wani mutumin na daban a cikin wani hadisin da ba wannan ba wanda ya samu dama ya killata daga shi sai wata mace kuma cikin matan da suka tsara sauran kyau a zamanin su kuma gaci yana son ta. babu abin da ya rage sai aikata alfasha da ita don ya riga ya samu dama inda ba wanda ke gani amma matan nan ta ce da shi ittaqillah wala tafaddal khatama illa bi haqqi ka tsoraci ubangiji kada ka sanya zobe sai in kana sai ka biya haƙƙinsa abinda suke nufi kar ka kusance ni ba tare da sadaki ba tare da aure na shari'a ba yace saboda zuwa tsoron ubangiji din ya tashi ya barka to kaga duka waɗannan misalai ne na ayyukan boye na mutum ya ke banta da aikin zurbin da inda ya so zai iya yi ba wanda ya gaishe amma tsoron Allah ya hana shi sannan kuma ya keɓanta da aikin alkhairin da ba wanda zai gani ya ba masa amma tare da haka kuma ya tsaya ya sa himma da kwado ya ga yayi wannan aikin alkhairi yace wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen tsarkake zukatan bayi wanda muke fatan mu zama haka سأختم بهذه البشرى أيها الإخوة في الله تفضل تفضل يتي زن تكي مكو دوتا بشارة مسمى يا يموانا هذه البشرى أنقلها عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن, للملا... أن لله جل وعلا ملائكة طوافون يطوفون في الطرقات يلتمسون حلقة ذكر يبحثون عن حلقة ذكر فإذا وجدوا حلقة فيها ذكر ذكر لله جل وعلا مثل هذا الجمع المبارك تنادى بعضهم ينادي بعضهم بعضا هلموا هلموا فيجتمع الملائكة ويحفون هذه المجالس ثم يصعد بعضهم إلى السماء فيكون هناك حوار بين الملائكة وبين الله جل وعلا فيقول الله جل وعلا ما يفعل عبادي هؤلاء وهو أعلم بهم جل وعلا فيقول ما يفعل عبادي هؤلاء فتقول الملائكة يا رب يذكرونك ويشكرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول الله جل وعلا وهو اعلم بهم وماذا يرجون فتقول الملائكه يرجون جنتك فيقول الله جل وعلا وهل راوها فتقول الملائكه لا يا ربي فيقول الله جل وعلا وكيف لو راوها هذه الجنه كيف لو راوها لأن الجنة يا إخوتي في الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله الكريم من فضله فتقول الملائكة لو رأوها كانوا أشد لها طلبا فيقول الله جل وعلا وهو أعلم بهم كذلك ومما يخافون فتقول الملائكة يخافون نارك فيقول الله جل وعلا وهل رأوها فتقول الملائكة لا يا ربي فيقول الله جل وعلا وكيف لو رأوها فتقول الملائكة لكانوا أشد عنها هروبا وخوفا فيقول الله جل وعلا اسمعوا لهذه البشارة فيقول الله جل وعلا أشهدكم يشهد الملائكة يا إخوتي في الله أشهدكم أني قد غفرت لهم الله أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلان جاء ليس لحاجة واحد من الناس مر مع هذا الشارع ثم رأى هذا الجمع المبارك فاجتمع معهم فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم نسأل الله الكريم من فضله فأبشروا يا إخوة الإيمان أبشروا بهذه البشرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبشرى ذلك الملك الذي يقول بإذن الله تعالى لنا جميعا قوموا مغفورا لكم أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا من الذنب ما تقدم وما تأخر مالك بشارة زي مكو دقبا bakin masoyinmu من manzon الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فتاة faɗa حديث hadisi Allah madaukakin sarki yana da waɗansu mala'iku na musamman masu kaiwa su komo suna bibitar wuraren zikiri idan an ce wuraren zikiri wuraren da ake yada ilimi inda ake tunatar da mutane Allah inda ake isar musu sakon ubangiji ayoyi na alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun samu wuri an yi sunsurundo mutane suna zaune ana tunatar da su ubangiji to sai daya ya hau daya daya ya hau daya har sai sun kai ga sama labarta ma ubangiji ubangiji ta'ala ba wai dan bai sani ba zai tambaye su zai tambaye su dan yaji sun ba da rahoto tun da aiki ya sa su to ba da labarin irin mutanen da suka gani da taron da suka yi da mai ake karantawa ubangiji zai tambaye su me yasa suke taruwa irin wannan taro ce sun tare ne ya ubangiji don suna faɗayin aljannar ka shin sun taba ganin ta mala'iku za su ce ba su taba gani ba yaya da sun ganta sai mala'iku su ce ai da sun taba ganin ta da faɗayin su da himmar su ya tsara wanda suke kai yanzu sannan ko me abin da suke jin tsoro mala'iku su ce wutar ka da azabar ka ya ubangiji to sun taba ganin ita wutar mala'iku su ce ba su taba gani ba Allah tambaye su to yaya inda sun ganta suke ai da sun ganta ya ubangiji da tsoron su da firgicin su ya ko wanda suke kai yanzu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da malaikun ku ba su bisharar cewa na gafarta musu sai cikin mala'ikun wani ce ya ubangiji da ka gansa a tare haka ko wanda fa shi daga gida dama ba da zai zo nan gurin bane ya zo wucewa ya ga taro sai ya tsaya shi ma har da shi a wajen rabon gafara din sai ubangiji ce ku hada da shi humul qawlu la yasqa jalisu su ne mutanen da duk wanda ya zauna tare da su ba zai tabe ba inda sun haɗu dan haɗuwar ubangiji sun haɗu dan a tunatar da su Allah sun haɗu dan zikirin ubangiji malai ce ina mana bishara ina mana fatan wannan taro na mai zanto wannan hadisi ya gaskata akan mu mun gaskata cikin abin da hadisin ke kire su wannan ita ce bisharar da nake so in rufe zance na da ita ما تفضل به فضيلة شيخنا أبو الوليد الشيخ خالد بن عبد الرحمن الزيادي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل كل ما بذله من جهد في ميزان حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما أشكر الإخوة على حسن الإصغاء والإصغاء